wannan babu zai mana bayani akan hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke magana akan asom ne ko kitabu som ne <laughs> a to zai bambanta asom da an gane dukansu an gane wa an tasumu khairul lakum ai wa siyamukum khairul lakum ko kuma wa sawmukum khairul lakum to duka masdar <clears throat> babi na farko a wannan kitab ma da babu ma ja fi fadli shahri ramadan wannan babi zai zo mana dangane da abin da ya zo dangane da fadalan watan ramadan Allah shi taimake mu حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفرت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفل ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة حديث لدى أبو هريرة الله تعالى شكرا مجد يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا كان أول ليلة من شهر رمضان daren farko idan ya kama ko ya kasance na watan ramadan suka fi shayatin akan sanya shaidanu a cikin mari a san mari ko saka a cikin sarga a cikin fere wa mardatul turjin da kuma ainihin aljannu masu tsaurin kai gano wannan wa kulli qat abwabun akan kulle kofofi na wuta falam min minha babun ainihin babu wata kofa kwara daya da za a bude ki hat abwabul janna za a bude kofofi na aljanna falan yubla minha babu ba za a kulle ko kwara daya daga ciki ba munadi munadi na za a samu wani mai kira da zai rinka daga murya yana kira ya babu alkhairi ai ya alkhairi aqbil ya kai mai nufin aikin alkhairi aqbil wa ya ba biya sharri ya kai da nufin sharri a zuciyarsa aka firka ta kaita sai ce walillahi atba'u minan nar Allah ta'ala yana da waɗansu waɗanda yake yantawa ga barin shiga wuta wa zalika kullu layla wannan yankin ga barin shiga wuta duk dare ne Allah ta'ala sai ya yanta waɗansu ga barin shiga wuta wannan hadisi yana mana bilala kan waɗansu fada'i na wannan wata daga ciki shine ikilafi shayatin wa da aljin akan cikin shaidanu da ainihin a aljannu masu tsaurin kai mun fahimci wannan idan aka ce su sai da akwai abin lura ko da ya kamata mu an kara dangane da wannan hadisi akwai maganganu guda biyu shin ala zahirihi ne ma'ana shaidanun ne ake kama su a daddaure su a cikin su mu wannan ko ko alama anan ne gairi haza an gane ma'ana wata ma'ana ce take ɗauka na cewa a ayyukan sharrin ne ayyukan alkhairi suka da na sharrin ne a wata to asali abin da aka faɗi haka ne shine shine asali mun fahimci wannan idan wata ƙarina ta nuna cewa ba haka ake nufi ko za ta su ko ake yi sannan ko da mutum ne aka sa mishi mari ya nuna ba zai iya matsawa ya je ko ina ba ne ya nuna ba zai iya komai ba ne balantana shaitan kuma balantana aljani mun fahimci wannan sai dai an taƙaita ne saboda haka ko da ka ga waɗansu ayyuka na sharri suna faruwa cikin ramadan to kuma sai ka zai don ka kwatanta faruwarsu a wani watan da ba ramadan ba ba ɗaya ba ne mun fahimci wannan wato ba za a ce ne a watan da ba ramadan ba ya fi yau a ba ma ɗaya ba ne kawai wannan yana nuna maka cewa tabbas wannan hadisin a razzabi da na ɗaya na biyu kuma shayatinul jin aka ce za su a cikin wannan mariba to shayatinul insu kuma ba mun fahimci wani saboda shayatin din kashi biyu ne akwai shayatin al akwai kuma shayatin al-jinn mun fahimci wannan to shayatin al akan sa su a cikin mari ya zama to an takaita dukkan waɗansu shirori da suke aikata kenan babu mamaki ka kaga wata ne irin jinnin jinnin nan cikin ramadana kuma sun tashi saboda wasu su karan kansu masu riga sun zama shaidanin su a karan kansu allah ya sani su da sun zama suna tare kun da fuskar kun gana abin da yake so da ka suna tare da jinin dama ba zuwa yi ba saboda shi suna tare shi ke nan suke ta zama tare Allah ya sauri wannan falala ce kwarai da dake wata ramadan saboda na ɗaya idan an taɗaita mana sharrin masu sharri kenan alkhairi zai yawaita za a samu karancin katala na aikata ayyukan alkhairi wanda zai taimaka mana wajen ayyukan alkhairin da ke ciki sannan wa gulikat abwabun na ko an kulle ƙofofin wuta walam yuftah minha babun garan ba ɗayan da za a buɗe wannan na nuna cewa duk wanda ya mutu ba zai je wuta ba kenan a cikin ramadan mun gane wannan sannan wa futihat abwabul janna falam yughlaq minha babun kenan ya mutu aljanna za ta an fahimci wannan eh dukansu ala haƙiƙa ala haƙiƙati ne mun fahimci wannan kama idan mutum ya mutu ya ne masaukin shi na farko mun gane wannan to da ka dama yana barzaku ne ba daga mutuwar shi ne za shi gutan ko aljanna ba a wani masauki da dama nan ne za shi kafin mai maganin zuwan shi gutan ko aljanna sai dai kulle kofofin wutan da ake jilala ne akan wato wani wata natsuwa ko ba haka ba da za a sanya maka kai a matsayinka na musulmi ka ji daɗi a ranar ka ji daɗin ayyukan alkhairi saboda a nuna maka cewa wutan ma fa an kulle ba ma a kan abin da zai sa mutum ya kai shi ka ga wanda zai mutu cikin ramadan kuma sakamakon shi ya zama wuta ka ga matsa shi ya shi ke Allah ya tsare sannan kamar haka dai ma'ana wa abuwa bul janna saboda bishara Allah ya sa muna ciki falan yughlaq minha babun ko kofa ɗaya ba za a kulle ba yunadi munadin sannan mai kira zai rinka kira wannan mai kiran mala'ika ne ko kuwa mun fahimci wannan cewa ya bagi alkhairi aqbil ya kai mai nufin aikata alkhairi aqbil ka fuskanto ma'ana lokaci ne yanzu wannan watan na aikin alkhairi ya bagi ya kai wanda sharri ne ke cikin zuciyarsa aqbil ka takaita saboda wannan watan ba wata ne da aikata sharri ba walillahi atqa minan nar Allah ta'ala ko wasu mutane da yake yan tasu ga barin ga wuta wa zalika kullu laina duk dare sai an fitar da wadansu an ce kawai ba su ba su ga wuta duk dare har ramadan din ne a wannan fara labarci ba ce ba da daraja idan kai sa'a cikin daren nan karaya su duka karan. roƙon Allah ta'ala ya sa ka aiki. ba aka shi ke ko za a canza قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه محمد بن عمرو بن القمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم تكوه ذنبه cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadan duk wanda ya azumta ramadan wa qamahu mun fahimci wannan ya kuma tsayu ma'ana ya raya ainihin watan ramadan din imanan wa ihtisaban yana mai imani da ainihin wannan ibadan da yake wa ihtisaban kuma yayi ne domin ihtisab domin Allah ta'ala ya bashi lada ba don ake yi ba to gusara lafo ma ta kada min zobe da na ba ta duka da ya gabatar an yafe mu Allah ya san mu wa man qama lailatul qadr wa nabi yara qadr fa imanan wa ihtisaban shi ma yana mai imani yana mai neman lada shi ma gusara lafo ma ta kada min zobe an yafe masa abin da ya gabatar min zambi na da zanubansa al-imam tirmidhi ya ce hada hadithun hasanun sahih kun ga abubuwa na kafara da Allah ta'ala ya tare da mana suna da yawa idan ka kasa wancan sai ga akwai wanda ba za ka kasa shi ba in wancan ya kubuce maka sai ga akwai wanda ba zai kubuce maka sama idan mun lura da sharaɗa imanin wahtisaban ko ba haka ba sai ga ga kelin da ake amfani da shi wajen karɓan aiki abu ne mai wuyan gaske da za ka yanke taimakon haka ne ko ba haka so da ka shi yasa duk wata dama da ka gani an ce maka ana gafara a ciki to kawai saboda baka san wacce ce daman za ta dace da ita ba duk wanda ya dace aka karba aka yafe masa abin da ya gabata ya gamu da Allah ba shi da ne shi kenan shine wanda ya haye mun gane wani idan mutum ya mutu sai ka lance Allah ya sa an tashi a sa'a ko to shi ne tashi a sa'a zaman to ka mutum ba wani zunubi tare da kai Allah ta'ala ya karba ya kankare maka zunubi Allah shi karba da ya to da wannan ijmalan yana nuna mana hukunci da falalar eh, raya da ramadan gaba daya sannan kuma da falalar raya da rasul qadr ala kusuri قال أبو إيسى حديث أبو هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه مثل رواية لا نعرف لا نعرفه مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. من رواية من؟ أبي بكر نعم جاءت عن الآمل سمعته أوكي لا نعرفه من رواية أي بكر أوكي لا نعرفه مثل رواية أبي بكر بن أياس عندي ونين جماعة ونين فريدي لا نعرفه من رواية أبي بكر من أياس إلا من حديث أبي بكر منكم مثل هذا an gane ba mu san hadisan an rawaito shi da irin ruwayansa ba sai ta hanyar shi amma ba mu san hadisan an rawaito shi ta hanyar shi ba sai ta hanyar shi <laughs> an gane قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث يتي ناتن da wannan البخاري دبني دوانا حديث فقال سيتي حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوث عن الآمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث an gane a imamu turmuzi ya ce ya tambayi bukhari dangane da wannan hadisin sai bukhari ya ba shi hadisi ta hanyar wane abul ahwas an al'amash an mujahid qawlahu mun gane قال محمد الإمام البخاري وهذا الصحيح عندي من حديث أبي بكر بن عياش dan ɗari an gane hadisi na farkon babin ba na biyun ba mawar bukari yana ganin cewa hadisin masu marko ɗin gairu masu tsira ta asalin hadisin mafudu amma yawa daga cikin huffa suna rinjayar da wancan masu da ya sa so idan ka kalla hadisin wani abu ne wanda yake ma layi da ra'ayi to ya zo ta wata hanyar da ba wannan hanyar ba me sa ya rinjayar da wancan imam al-bukhari saboda abubakar bin ayyash mutakallamin fi dabbi an gane wannan fa huwa ila fa huwa ila dha'fi aqrab saboda haka ya sa a man huwa afsaku ne والله أعلم أو ما جاء لا تقدموا فلا تقدموا الشهر بصوم لا تقدموا الشهر بصوم kada ku gabaci ko ku riga a shahar wannan wata na ramadan da somin da azumi karyan wata ce na ba kun san yan bori ne ke karyan wata قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شما ونن دغواني محمد بن عم عن أبي سلمة عن أبي هريرة من فهمت وانا شيوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا تقدم الشهر بيوم kada ku riga rigirgen fara azumi tun ana gobe ta ce bari ka fara tun yau walau biyar main ko kuma tun ana jibi mafanci wannan ka ce bari ka fara tun yau ka kosa watan ya zo bari ka fara tun yau ka yi gobe kawai ka zarce da azumi shigi na ko sai ce illa an yi wa faƙa zalika sauman kare ya a hadis sai dai idan wannan yinin ya yi muwafaƙa da wani azumi da dama ɗayan ku ya saba ka saba kana azumi duk litini sai ramadan ya kama ran talata to ba laifi dai ka azumin ka litini an fahimci wannan ka saba hakan yi azumi litini sai azumi sai azumi ya fa ya kama ranar laraba ka samu ka azumin ka litini amma za ka yi talata an fahimci wannan to da ka ce la tuqaddimu ko la ƙaddamu a ash-shahra yau sawmi yawmin mai. yawmayn ne mafum ɗin shi ko ko la mafhum da dukkan <laughs> kun gane abin da nake sha to idan ka fara tun ana tsoron kwana uku ba ai ai bi so ne wani ni o yo an gane wani wannan mafum ɗin shi muwafaƙa ne kuma mafum ne Eh? <laughs> mukhalafa eh. eh, ne ba kun kunci na kenan bi mafhumihi mafhum mukhalafa in ba yawmin ko yawmin bane ba sai sai ku azumce shi ne mafhum mukhalafa amma muwafaqa a abin da ka fahimta shi ma ya muwafaqa da wannan hukun za ko da kafin yawmin au yawmin ne sha ba za ka azumce shi mun gane wannan me yasa idan har an hana ka ka tarbe shi da dan kwana ɗaya ko biyu min babu aula sai dai bai bi kwana da ka da kai mun gane wannan so da haka abin da za ka iya fahimta to shi ma ya muwafaka da hukuncin nan idan ya zama to ya muwafaka da dama ɗayan kuna zuntan wannan yini din babu laifi a ciki so da ba manufar karban ainihin wata ba mun gane wannan sai ce tun wani fiye wa afkiru ya fiye ku azumi bi ru'yatihi ay bi sabi ru'yatihi saboda ganin wata idan za ku aje ku aje saboda ganin wata in gumma alaikum idan ya zama to an ke muku shi ba ku gan shi ba fa fa uddu salatin ku da kwana talatin sun ma'asiru da ganin sai ku kenan idan an lallike muku shi wajen isra ko har kwana talatin rana 29 sai ba hujjan jan shi ba ce ku cika azumin ku ya kai talatin dan ya kai talatin yanzu za a duba wata ne ba za a ci abinci ne <laughs> idan sha'aban ne kai talatin duba wata za a yi ko a ɗauki ko azumi za a ɗauka قال وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بالصيام ما لم يكن كرهنتا متي يجد وتنفع يجد وتفارع أزم رمضان قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان tun kafin shigan watan ramadan din ya fara azumi lima'ana ramadan wai yana jin cewa shi fa yan kwaya-kwaya ne mun fahimci wannan eh, ya ma kosa a fara da ya kosa ramadan din yanzu da haka bari ya fara yanzu in dai da wannan ma'anar ne an hana wani kana rajulin ya su musamman idan ko ya kasance dama akwai azumin da yake fawafaka siyamuhu zalik sai azumin na shi ya muwafaka da haka fala ba a tambi indahu waɗannan malaman suna ganin babu laifi a kan haka saboda gashi nan zahiri ne a cikin hadisi kiran mafhumin hadisin na nuna cewa idan ya zamanto ba da wannan minyan ba ne kuma dama ai watan sha'aban ne ana son azumi ko ba a so ana son azumi cikin sha'aban yana ya nuna cewa matukar ba daidai wannan gabar ce kuma mutum zai iya azumi ko da ya wuce sha biyar ko idan ya wuce idan ko idan ta kafa sha'aban falata su ne <laughs> قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيء عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو بيومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح an gane wannan wannan na da ɗaya daga cikin hadisan da wadin sa'in ma sai ganin cewa babu laifi ko da ramadan ko da sha'aban ya wuce tsakiya don kayi azumi an gane wannan saboda yana nuna cewa hanin tsakanin yau ne ko gobe in kayan da nufin ba ramadan amma idan ba da nufin ma ramadan ba ne azumin ya dama ka saba yi babu laifi wadanda sun yi kokarin yin jamu tsakanin wancan hadisi idan ta kafa sha'aban falasiki ne da waɗannan hadisan suna ganin cewa wanda ya koro shi a sha'aban idan ya zamanto ba ya saba ba ne akwai yiwuwar gundura da azumin kafin ramadan ya shigo da Allah idan aka ce sha'aban ya zo tsakiya sai dan haƙura mun fahimci wannan saboda ramadan ya zo yana da dan karfashin shi amma wanda yake ya riga ya saba babu wata matsala don ya zarce yana yi tunda ba ana nufin mai kullum ba ko suka ce to babu laifi wanda ya zama to zarcewan shi zuwa da karshen sha'aban din ba zai sa ya rauni wajen azumin ramadan amma ba yana nufin nahayi ne bil kulliya ba na yi tsari duk wani azumi bai halatta mutum ya shi ba matuƙar wannan ya yi wannan ala qabuli sihhatil hadith idan ya zama to hadisin an karɓe shi a matsayin sahih da ke ma ma'amal ma'in kari kai ba al'ala bin abdurrahman kan wannan hadisi da ganin ma munkar ne to da mawar bukari ya fitar da hadisin imran bin bin hussein ko da yake tambayan wani bawan allah yake ta hal sun tafarar hada shahar ka azumci kwanakin duhu na wannan watan mawar bukari ya fitar da shi a babu siyamu sha'aban to ba ma kwanakin farkon watan ake tambayansa ba a kwanakin duhu karshen kenan ake tambayansa kayi ta ya ce to ka azumci saboda idan ya zama to ga ruwaya ta zuwa amma ta ci kara da waɗansu menene ƙididdigaggun hadisai mun fahimci wannan za a ga manhajin waɗancan mutaƙaddimun din ko da wanda ya rubuta hadisin fiƙa ne to fiƙa yana samun wahani saboda haka sun kasa ajiye waɗancan hadisan su ɗauki nasu shi kaɗai saboda ala bin abdurrahman yana ya samu challenge kwarai akan wannan hadisi an sha mashi tambayoyi shi kuma ya ce haka yake da jawabai ko na kali cewa an tambaye sa indal a indal ka'aba ka ne abin nan wata rana ka ne tsofa bai yana cikin tsawafi aka yi masa tambaya wai wannan hadisin tabbata wajen babanka ka ji kuwa <laughs> ya ce ina rantsuwa da ubangijin wannan ɗakin wajen babana na biyu shi baban shi kuma auskafu ne kuma ɗalibin abu huraira baban shi an gaya da wannan <laughs> isa abu malik yake so kun ga ga tambayar da aka yi ma'ala da kuma amsan da ya bada yanzu magana ta za mu ɗauka mu ga wanda suke ganin hadisin ingantacce ne mun gane wannan ko ku a'a magana waɗancan haƙimman za mu ɗauka da suke cewa hadisi ne munkar <laughs> ya ja bakin shi da shi sau da kuma sai mu gani shiru kunga a babin ilimi ko akwai ƙa'ida mai sauƙi sukan ce aljamu a wula na tarbiyya da an nafi jam a imalin nasayi amma wa fitar bihfa a imalin hadisi da kai jam'u zai zama an yi aiki da su da aka zo tarjihi zai zama an aje wani da ɗayan biyu mai su ku kalla wasu suna son wancan ba su son jamu tarjihi su ya inganta kuma tarjihi za a yi kila muna eh yawwa an yi jam'un sai dai suna ganin ba su gamsu da jam'un da aka yi wani to da haka nan tarjihi za su to tunda tarjihi ne wannan hadisin hani ke yi zan ta safa shaban fala ta mun fahimci wannan shi ko wancan sauran waɗancan hadisan ai suna ba da izini ne kawai dama ne ko mun fahimci wannan da kaga ana gabatar da hani a kan mene a kan fada'i ƙila muna fahimta sannan kuma wannan kawul ne ko duk da cewa sun waɗancan sun zo da a ƙawal ɗin da nan amma da dama saboda haka nan za a gabatar da wani a kan za a ga kalan kawo irin waɗannan zubi na jambu amma su magabata ba haka suke bi in za su na tarjihi na kuma ba haka suke lura da shi in za su tarjihi ba yanzu misali ga wannan hadisin da muke magana a ko wanda karara ya nuna cewa ana gobe ko ana jibi ne ba za a yi azumi ba sannan ga wancan hadisin imran bin hussein in shi ma wani hadisi ne daban Wani shi yana kwadaitar da amma azumci rabin karshen ne ba so da ka ka kirga hadisan da zahirin na nuna za a iya yi ka ɗauko wannan da yake na ba za a yi ba sai ga hankalin da da shi hadisai nawa ka ajiye ka ɗauki ɗaya kuma a cikinsa akwai guda ɗaya da ya fi shi inganci ila muna fahimta kenan me ya kunshi zu bai zama to mukhalafat tasdiqa man huwa awsaq minhu aw akthar adada sai zu din kuma ya koma mukhalafat tasdiqat al-istiqa ko ba ta bane ko mukhalafat al-awsaq lil-istiqa bari fito muku inda aka samu matsalan mutaqaddimu suna kallon ثبوت يا أصلا أباب الترجيح سواء التأويل فرق التفسير أما ينتهي أكوما سابر أصلا إثمار ينتهي أكوما مثل ينتهي أكوما ترجيح مثل yasa ake samun matsaloli da yawa yanzu abin da ya kamata an za a yi tarjihin ne to mun ji tarjihin za a ɗauko da jaɗin wani a ɗauko na wani a ga wanda suka bi sai a ɗauka a magana a kai to sai a lallaɓa a lallaɓa bar jaɗin sai a koma to shi sa sai da an shige an kasa fita ku ji kalli matsalan siya mai yawon musam nafsu shai aka lallaba da aka lallaba aka fito a bai shi a yayin nan ta za ta wani tarjihi a matsayi a am koma isma ne ya tarjihin a isnadin su kuma sannan a gani ya tsayo masu kuna kafin a zuwa ce ba za a azumin asawar ban da tukuna zai abubuwan da ke faruwa ke eh bani ne ne ok <laughs> a to yin wani bai da ido kuwa ne ba da shi <laughs> Allah ya shirya ta da karatun usul ɗalibin ilimin ba zai ke tare musu ba abu ne wanda yake labar da ni don ka ce ba za ka tsaya ka yi ka fahimta ba su za a ta buga su, kuma ba da ne ka gane ba yadda ce gana cewa ba jarin nan ba ko daga cikin ne ba za a gane ba so da ko wasu abubuwan da ya kamata ka gani ba ka da idan da za ka gani wanda in za ka iya gani ne za ka gane to ba za ka iya gani ba ya zama mahajiji Allah shi ce bari ma ku ji wani hadisi babu ma ja fi karahiyyati sawmi yawmi shakk wannan babi zai karanta da mu karhanci na azumi yawon shak to karhanci bi ma'anar istilahi ko kuwa karhanci zai karhanci na'am babin da ya zama to kafara ne ko rafa wanda ne ba wa wannan shi ba ne shi kenan za a iya haɗa to wani irin kafara an gane kafara wanda yake wajibi ne a jera ya zama sosai a wannan lokacin an gane ko kuwa a kafara wanda za a iya yin shi kafin ko bayan ramadan din ko ko ramuko annabin bashi can ya kure mun fahimci wannan ko kuwa alwashi ne mutum ya yi sai ya yi azumi kaza kafin ramadan kila biyu zai yi gashi kuma biyu ana tsara za a ga wata ko gata idan ya zamanto alwashi ne ko wanda ke da alaka da wannan ya da zai sun ce babu laifi kila alwashi ne kila kafara ne kila kila an gane to ko da kafara ce wacce take mutum zai iya jinkirta ta zuwa ba ramadan din tunda dai kafara ce ke kansa ba ta da alaƙa da karban wata ɗin ya halatta a ɗauko mana wannan ne saboda mafarki illar saurin. Allah shi taimake ke ne hukuncin azumi yau mu shak yaushe ne yau mu shak Thank you. rana tara ga watan sha'aban ko ranar talatin ga watan sha'aban ko ranar ɗaya ga watan ramadan Thank <laughs> you. inda an san cewa talatin da watan ya ba a shakka ranar da ake <laughs> an dai gane ba ashirin da tara da watan sha'aban ne yau mishar shakka shagargarin ashirin da tara da sha'aban ne yau mishar sau da ana kokon shi ranar talatin ne ga sha'aban ko ko ɗaya ne ga ramadan mabayin nan. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد أصاب الخاتم صلى الله عليه وسلم سلطة بن الزفارة قال يتي من كتن تي عند أمار بن ياسر وصلان من أزو نتارة أمار قوى وجن أمار بن ياسر فأتي بشات مسلية مسلية لا تزوج أكيا يا فكيا جتشيا كن بيسا توزا يأتي فقال ya ce kulu ya ce to فتنحى بعض القوم cikin waɗanda ake tare sai ɗaya ɗan matsa da baya faƙala ya ce in nisa in ce ce a ku cika wani ina azumi faƙala ammarun sai ammar bin ya ce ya ce man sama yawan lazi ya shukku fihin nas duk wanda ya azumci ranar da mutane ke shakku ko ke kofanto a cikinsa shin wannan yinin na ramadan ne ko ko na ƙarshen sha'aban ne faƙad asa abal qasim hakika ya taɓa wa baban qasim wane kenan sallallahu alaihi wa sallam an gani ya taɓa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qal wa fil an abi hurairah wa anas qala abu isa hadithu ammar hadithun hasanin sahih والأمر على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين yace wannan hadisi a kan shi mafi yawan malamai suka tafi tun daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da wanda suka zo a bayan wa bi yaqulu sufyan wa malik na anas wa abdullah ibn mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq dukkan waɗannan malamai sufyan al sauri al-imam malik abdullah bin mubarak al-imam shafi al-imam ahmad al-imam ishaq bin rawiya dukkan su karihu an yasuma ar-rajul yawm alladhi yashakku fihi ranan da ake shakka mutum ya zo ya ɗauki azumi ranan to dukkan sun karanta haka nan mun fahimci wannan ya limamu turmi zai ce wa ra'a aktsaruhum dewan suna ganin in samahu idan ya azumce shi mana da ya azumce shi fakala min shahar ramadan shi ya waye gari aka waye gari kuma aiko ya cinta mun gane to ta yaya zai cinta ya ɗauki ana kokonta an ga wata ko ba gani ba sai ce shi zai bada yi in chat sai kuma ya tabbata cewa an faga watan nan lalle yau ina ɗaya ga wata ne ai ya huta ko a shi ya riga ya niyya yana azumi daga ke ba daga ke niyya an gane wannan kulura yau mai shakku fihin nan aka ce ba ku shi ne ke sauku ba a cikin su mutane ne ke a gari samu gari kila ba ya gani sai shi ورأى أكثرهم إنسامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه an gane ya ɗauki azumi ranar sai ya daidai kuma da cewa dama an ga wata kafin lokaci ya bayyana cewa tabbas an ga wata fa kafin ranar da shi kenan bayan azumi ya wuce suka ce sai ya rama shi wannan shine abin da waɗancan a'imma suka ce amma wa zahaba jama'atin min sahaba ila sauni wata jama'a da cikin sabai sun tafi akan cewa kai idan aka ce yau yau shakki ne fa ka samu ka azumce shi an gane minhum daga cikin sa akwai aliyu akwai aisha akwai umar akwai ibn umar akwai anas bin malik akwai asma binti abi bakr akwai abu huraira akwai muawiya akwai amr bin al-as wa ghayruhum wa jama'atin min at-tabi'in da wasu ma da cikin tabi'ai kun ga abdullahi umar abdullahi bin umar allah ya kara masa yadda ya ɗaya daga cikin wanda suka rota hadisin sumu. لرؤيته وأفطروا لرؤيته فنغم عليكم فاقدروا له وفأتموا العدة سنتين yana cewa da aka rawaito wani hadisan din gare amma yana cikin waɗanda idan aka ta yawa mu shakki da to sai azumin shi yake muna farko amma ga amma ya sirri abin ya sirri ya ce faɗar aka abul qasim kaga sa asabul qasim yana jilala ne dalili na kan yana infa'in hadisi ta wasu illan hadisi kana gana ko in tsaye tsakanin abu isa as da kuma rawi an amma an gane amma dai saboda wata hanya da ya ce nubi ko hudistu an tsira amma wannan kai tsaye ce an kira tun yanzu amma kuma su mudallis ne kuma kasiru tablis ko ba haka bu ta tsakari ko ba mudallis ne kuma kasiru tablis ne kuma wasu daga cikin sahabban da aka rawaito wannan zancen halastin azumtan shi kuma an rawaito kuma ba za a azumtan ba hatta ma ma wannan zangaro ko yake da su a eh za a yi a'a ba za a yi ba mun gani zai kuma ta uku irin hadisan da muka rutu a baya idan wani dalili ne ya kama zai azumce shi to ya samu ya azumta da wannan ne nake muku ishara da ya shukku fihin nas din nan da na sanar na biyu wancan fatawar wanda ya azumci wannan yini din an gane sai ya bayyana cewa yinin na mai ramadan ne zai rama wannan kwara ɗaya din sai ga wasu kuma suna ganin ya halatta ta azumce amma bari mu ƙara hadisai guda biyu nan a gaba ina jin zai ƙara boko mana hoton abin da nake so mu ɗauki an gano <laughs> babu ma ja fi ihsa'i hilal sha'ban min ramadan ko babi da zai karanta da mu kirdigan watan sha'ban ka san wani raji ma yake ba a tashi kirgan wata sai sha'ban ya zo ko ba haka bane sannan a fara to ga babi ne ƙididdigan sha'ban saboda zuwa ramadan قال حدثنا مسلم بن حجاج أي صاحب الصحيح عندني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال عندنا عشان حديث ما بن عمرو عن أبي سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكوا خلال شعبان لرمضان كجد الدجيج ƙididdigan a jinjirin mana ƙirgan watan sha'ban da ramadan saboda zuwa ramadan قال أبو إيسى حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية والصحيح ما روي عن محمد بن أم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا بيوم وندم كوتو أبا هيكينا وهكذا روي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي mun gane wannan yayin hadisin ya zo ta hanyar ma'amun amur ya zo da lafazi guda biyu ya zo da wancan ya kuma zo da ah sufi da ala sha'abani li ramadan mun fahimci wannan sai zaman to shi muhammad bin amur bin alqama allai kira da mutabi a wancan hadisin la taqaddamu sa ramadan da yamin wala bi yawmin a'a muhammad bin amr ne allai ai muhammad bin amr bin alqama allai ke mana a al-mashhur al-ma'ruf ba wai wallai ki bane ko wallai ki yace a'a ok laifi ake wawon biyu ne wannan wawon ɗan farkon guda ɗaya ne daga shi kuskure ne ta biyun kenan an gane muhammad bin amr ne bin alƙama allaifi an gane bin alƙama bin waƙasin ma ba allaifi to idan mun kalla al-imam tirmidhi yana illanta wancan riwayan bin firad muawiya abu muawiya amma bin asan bi zakal lafu abu muawiya sifatin kuma amma shi mamar bin am shi a karan kansa mun fahimci wannan akwai maganganu a kansa shi man fara da bihi an abi salma an abi huraira menene zan ce akwai ɗan magana a kan me yasa li'annahu qad aksara an abi salmata mun fahimci wannan yaro ya ta sai jewa daga abu salma amma ana samun waɗansu kurakurai abin da ya kare kare an gane wannan da haka imamu tirmidhi yake wannan isara da abu muawiya shi kadai ya rawaito daga ma bin amr bin alkama to kenan kuskuren ta abu muawiya ce ko sai ma bin amr sai ma zai kawo wata hanya ma bin amr a ɗaya riwayan ba shi kadai ya rawaito shi daga abu sama ba yana da goyon baya a wancan mun gane karatun hmm. ku gane yanzu hmm. محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره يا رويت لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا بيومين فانا أرويت أحكو هلال شعبان لرمضان حديثي اين نفو حديثين دون دبان دبان hadisai biyu ne daban-daban فهمت تو سيتر sai turmizi yake تو ويشن حديثي wai كوكو hadisi biyu ne ko ko a'a wahami wannan hadisi la shi ne asalin hadisin mun fahimci wannan sai aka zo aka rawaito wancan lafazin daga gare shi shi ne ta wancan lafazin ahsu hilal sha'ban li ramadan abu muawiya ya kade ta ta daga muhammad bin amr bin alqama amma wanda aka yi wata daga gare shi ne za ta kaddamo sa ramadan da yawmin wala bi mun fahimci wannan sannan wannan na biyun mun mutuwa shi a baya ba muhammad bin amur ya kaɗe da wannan hadisin ma daga abu salma ba amma wancan muhammad bin amur shi ya kaɗe da wannan hadisin daga abu salma kuma abu mu awaya ya ta daga gare shi wanda abu salma bin abdurrahman bin aufin kowa ya san waye shi matsayin shi a imama a wannan fannin kun gane abin da ake cewa yana ya kamata a ce akwai wani wanda ya ruwaita wanda mamad bin amur bin alfawar kun fahimci magana shi na abin da turmizi ya ce isa abin da ya sa al-mubarak kafuri yana cewa to ai zai yiwu ya zamanto tunda abin ma'awuya fiƙa ne mamad bin amur bin alkama na da hadisin guda biyu ne yana da wancan na wannan babin yana kuma na wannan da muka wuce saboda haka ya ba abu wuya wancan ya kuma ba wannan wannan mun fahimci wannan a yi hikimar da jayi ko ba zai yiwu ba amma me yasa ce alilin saboda sanin asali ya fi kwashi hadisai da yawa daga abu salma kuma bai fita hannun yadda ya kamata ba shi sa in dan firadihi ba makar shine wajen na da ita ce illar da turmi zai ke isa amma da isnadin ne na ta fama lafiyar hasanin mun fahimta ne Allah shi ne ce mutum babu ma da anna sawma li ru'yatil hilal wal iftar lah ko ko wal iftara lahu aidan ko أنا أتوقع azumi لرؤية الحلال إذا أنت idan an أتنا jinjirin أجي haka na قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص أسمات سماك بن حارب عن إكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤية فإن حالت دونه غاية فأكملوا ثلاثين يوما abdullahi dan abbas allah shi kara masa yadda yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sumu qabla ramadan kada ku ɗauki azumi kafin ramadan wannan mun ji abin da ake nufi a hadisan baya ai bi sau yau min au mai mun fahimci wannan saboda wannan mutsalat ne wancan mukayyadu ko yau min au mai su mu le ru'ya fi ku azumi saboda ganin sau aftiru le ru'ya fi ku ajiye kuma saboda ganin wata fa in halat dunahu ghayaya da ka samu hazo ko jido ya zamanta ya sha makan tsakaninku da wannan watan fa akmilu 30 yawman tunda ba ku gan ba kaga zahiri yana nuna cewa watan nan fa kwana 29 wasu bab a ba ce da kuma an alillibe ku kaddarawa a an kun gan ku ɗauka an ku gan da shi kenan an gada wannan <laughs> wannan sai ku gane saukin da ke cikin addinin mu inda Allah ta'ala ya so sai ya kaddara mana waɗannan watanni duk watan kaza kwana 29 ne ko da wanda zai talata kamar yadda na goli a yi an gane wannan da Allah ta'ala ya so sai ya mana haka amma sai bai haka saboda wata hikima Allah kaɗai ya san iyakansu amma ga guda ɗaya shi ne shau na yaushe ne watan zai tsaya yau ne ko gobe mun gane wannan shau shauƙin yaushe ne ma watan zai tsaya yau ne inda an san kwana tuwa waje damu da wani yawan ballanta na a yi mishi ko har a gan shi a yi <laughs> وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه يا باشا أنت إيه هل ينزل كده إذا mun kalla simat أني kirma ne an عباس abbas أني simat an kirma عباس وهي نسخة wa hiya wani za mu ci karo da ɗaya hadisin a can ga wakila karatu mu ne zuwa na zuwa amma za shi kuma nan kirmu za ce hadisi ne hasanan sahih hadisi ne sahi to idan mun kalli matanin da ke cikin sa ko sahi ai wasu ma kun alaiha mun fahimci wannan Allah shi ne hagarin barin mu da su sai mu shi babu ma ja an da shahara ya kunu tis'an wa ishirin da Allah ya raya mu sai mu tashi a nan insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi sannan kuma ake amfani da ne da yamma mana da cewa za mu zo hadisin kurai idan mun zo nan ne za mu yi wannan magana amma me yasa na ce A eh mana saboda ka'ida ce ta hisabi ke nuna haka ba wata aya ce ko wani hadisi ya zo ya ce a gane alaikun salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am to akwai waɗansu nasu da sukan zuwa haka shi ta idan na ke zo mujimar sha ɗauko fasta an gane akwai nasu da suka zo da cewa man kama ramadan imanin wahadi sabon an gane da ke da masu ƙaddin sannan kuma akwai na man kama ramadan kenan wannan an haɗa su ne a waje ɗaya ba yana nufin sharaɗi ne ba ya nufin wanda ya aikata kowanne da cikin guda ɗaya nan zai samu wancan ladar saboda waɗancan ke za a ɗauko wannan ya a fassara shi da waɗancan eh. <laughs> ai dabara ba ta ɗaura kaya wani idan ka samu gafalalle ka ja mushi wannan ka ƙara gafalar da shi ne daga gaskiya ya waje da to ba da gaskiya dai to sai ba a hankali ne ka san matsalar shi ne karka insistin kan abin da ba haka manzala yake nufi ba asalin da matsalar bai kuma saboda kokarin kwadaitar da na dago shi mun fahimci wannan sai zama to manzo Allah sallallahu alaihi shi ba haka yake ne ka ga ya samu matsala idan aka jaburantar da abin na din sai tsayuwan sai ya ramadan din da kyau sai da bai samu tsayuwan ba wata ran Allah ya da tun yana taɓa wata ran za a ɗan tsaya shi a gane wani wata hana sai ya ga cewa su ne ba a gaba gaba Allah ya rasa so da waɗansu za a ga ba ma wannan ba waɗansu daga ciki za a ga an kalli wani hadisi wajen kuskuren fassara sai ga an zuwa kuntata kan wani abu ko kuma ga an zuwa tsoron mutane kan wani abin da ba shi ne na taɓa jin wani na fassara khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli cewa mafi alkhairinku shine wanda yake mafi alkhairi a wajen iyalinsa ma'ana inda ne. a kun gane ko ba gane ba mana wanda a wajen iyalinsa suke ganin shi mafi yawa suke ganin shi mafi alheri to ne mafi alheri kun fahimci magana ba wanda ya fi kyautata musu ba wanda su suka fi ganin shi a mai kyautatawa sai an tsora ma abin da su suka gani to wani kuke su a dora musu ko kuwa kuma mai ji magana a nan zuwa ya fi wanda ya fi kyautatawa ne ba ana nufin wanda su suka fi gani ya fi kyautatawa ba na bare da gaske ko ke da ta musu kuma kullum da cutarwa ne to to akwai irin waɗanda da kake Allah shi ce alaikum salam tun asalin shiga ma harsanin hadisi saboda malamai sun yi magana musamman kan hajjin shi huwa rajulin salihin sai eh, sun magana sa har ya kai a wanda suka yi tafsirin amma in ka tattaro a kawalin su hasan al-hadith kamar yadda ibn salah ma ya rinja da haka nan sai zaman to ne da muke rinja ɗari magana kan shi ya shi ba daɗe ba da nake magana kan hadisin hadithun muslim na hadithun ummu salma ce magana kan hadithun ummu salma idan watan ramadan idan watan hijja ya tsaya hadithun aski da cire kumba an gani ya magana a kan shi saboda muslim daga cikin tsuruf dan hadisin akwai hanyar da ya kawo ta shi muhammad bin amr bin alƙawar ɗin din ma'ambai wanda yake ne sahibul qissa a hadisin wanda muslim ya kawo wannan ne saboda ya maka isbatin hadisin ta marfu'i ne sa amma da sur da ya zo sai ce ai muhammad bin amr bin al-qamar gaba ɗaya ma yayi kwande mutum shi sai da an gane wannan gaba ɗaya ma ya kwande min sun shi ya ce wannan da ibnin layi ustafa to wai mutane wata rana suna magana sukan manta cewa littafan nan fa'ar da an rubuta ko ka ce ba haka bane za a je a gani yayi ko ba haka bane sai ka zo ka ce za'ifu ne ana ganin ka babban malami sai aka duba maganganun da malamai suka yi aka san abin da kake kai ba kawa ake yi ana sauka da hadisi ba dalili hujja ake kawo ba sannan na biyu kamar yadda na ce wannan raunin mahabbin amur bin arka min kibalin zabti kuma shi ne sahibul kisa yana ba da kisan abin da ya faru ne a gaban shi da ya tsaye da bin musayi to kuma shi ma bai kiyaye shi ne na ishara da wancan ka'ida ne idan ya zama to rawi a ko ɗan magana a kan samun ibadar da ya zama to shine sahibul kissa to kasancewa sahibul kissa yana in jibarin barin wancan dabbobin in je ka san shi in ka zo kana ta aliyar da wannan yana ce a yanzu ba bare ne kuma nake cewa idan ka je ta zuɓi ɗin hadisin ka ga yadda yake za a ƙara gane cewa musulun fa kawai wato ba fitaccen namiji ne a fitin nan shi sa za a ƙara gane yadda malamai ke ƙaddara littafin musulun tare da cewa na bukari ya fi inganci za a ga ko waɗansu ɗan abubuwa haka idan bukari ya kalle a cikin hadisi sun da ɗan matsala zai kauce kawai ka wanda ba matsala ne idan musulun ya kalli irin waɗannan hadisan ya kan kalli ah, to wannan matsalar ta kai ta zama da ifiya ko akwai hanyar za ta iya fita ita ma ta zama ingantacciya ce da irin wannan level din sai ya biya biya tattaro tsuruf din sai ya kawo in ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ta ya ta maka. ingantacce ne ba kuma ma ingancin ma ya kai wancan kawai in dai dan saboda wannan matsalar ce ga maganin ta an gane wannan wanda abin da na kalla da kyau a wannan matsalan wannan hadisin bai cin yadda musulun ya tsaya fitar da tsurukin ya yana tabbatar mata to da wannan doka da manzon Allah sallallahu ya bada zai ya kawo to sun zamanin sai ibn mukayyib ba an daina amfani da shi sun zamanin tabi'an masu na yake ai suna ce mahajura <laughs> to ballantana kuma yanzu yana imam musulun ya rayar da ita ne ta hanyar kawo turuk din saboda a wannan kistacce da aka gani a ce gona mai musulun a ah, sai ta karo ta kaza ce to ai mutane ne sun daina aiki da shi to mutane sun daina aiki da shi sai a daina mun fahimci wannan sun daina aiki da shi kuma saboda kiyas kiyasin layya kan hadaya kiyasin ihram da aikin hajji ko da wannan ya ta nemi addu'a masu ai abu ɗaya ne saboda a hana wancan da wani ta sabon da layya da hadaya me bambancin ya ce maka to ai dole ce idan har mai layya mai hadaya mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura hadaya kuma sannan ba wani abin da yake haramta ma kanka to ballanta na kai da za ka yi layya kai ne za a ce ba za ka yi tafin ba ba za ka yi aski kun fahimci in eh, hadith na na'isha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kasance nakan kulla maka tsala'i a hadayarsa ya tura maka sannan kan zauna a madina duk wani abin da mazauni hal mun gane wannan yake yi baya haramta maka kansa komai me yasa ce wancan maganan tambaya aka yi mata cewa ga waɗansu na sukan tura da hadaya amma sai su zauna ba za su a garin makka a garin madina kuma ciki zaman to kamar suna cikin ihram su haramta maka duk abubuwan da na jin daɗi wanda aka haramta wa mai aikin haji tambayan da aka yi mata ke ba tambaya aka yi mata kan hadisu un musulma sai ta ba da wancan asan ta ce nakan tura wa manzo Allah sallallahu alaihi nakan ɗaura musu kilada ya tura sannan zai haramta maka duk abin da dama can Allah ya halarta maka wannan ba an bane mun fahimci wannan ko maganan wancan ake wannan ko ba da maganan wanda ya tura hadiya ake ba maganan wanda zai yi lage ne sannan katin na bil azfar ko wa sha'ar kuma nafi ne a bayan to kuma ga shi za a ji a tura kiyasi za a ɗauko wancan kiyasi mun fahimci wannan to idan har ana so kiyasin ya abin nan ya dan samu shiga a ce eh to zai shiga din to sai kuma an nuna wannan hadisin da ifin saboda matukar hadisin ummu musalma yana na asirin shi ba la ya ma annan zai zama to kiyasun ne sai muqabalat sunna kaga ba ta taso wace to shi kuma mai ruru ta maganan fannin shi kenan kiyasi kuma yana so to ba dama ko kuma ko da kun gamsu da littafan bukhari da musulun yanzu bara fara nuna muku cewa littafan ma su da wani kima mun gane wannan shi sa ake zuwa ke tsince tsince na ke muku wancan taskan da aka ji aka ɗauko hadisin waliyai ta aka ja ta ɗauko wani hadisin ummu salma da sayan da kure waɗannan rubutu aka ja ta ɗauko wani a mutane bane duk ta ɗauka shi ya bincika sai ka faɗi littafin da ka ɗauko a aika shi a duba littafi kaza mai littafi kaza da abin da ya ce Thank <laughs> you. buga da wata shi ne aka ɗauko wani ka ga yadda shi doktor khalid din yake yi kasan yana da nasi mun ka wannan a ɗin amma ka ga yadda yake waɗansu abubuwa kasan mutu asibin ne kuma sauri. saboda yadda yake kauce mota gaskiya ya yi yawa yadda kan sa kansa takalluf takalluf sai ya kayar abin da yake so sai ga gazance ne aka nakalto na ibn ma'in ga yanda su imamu zabi suka fahimta ga yanda su ibn hajar suka fahimta ga yanda suka aji ga yanda su ibn hibban ne suka yi wannan amma sai da kokarin bin wani da cewa dukkan su ba su fahimci shi ba su aje shi inda ya kamata ba ga inda abin yake nan sannan babu wani dalili kwakwara da zai aji a wajen sai dai wani hitimali marjo a wajen to kaga a zai da wani lafazi ne wanda ya dage yake da ifanta yake so sai ya da ifanta shi saboda rashin adalci ya ɗan nan ne ka gaskiya ɗa ne da uba wanda inda yan matar za su wata aje dan a wasu min abu to sai ga ibn ma'in ya yi ke to sai yana so ya ce wannan tausikin na ibn ma'in ba na dan bane uban ake tausiki to ka ga shafukan da ya dauka da wasu abubuwa yana so yana cewa wannan tausiki an yi talaki ne ga uban ba ga dan ba bayan duk a kawana in ma yana nuna cewa dan أمثل wa من الأرض إلى مناسبة to kuma ya je ya ɗauko wannan kuma alhamdulillah littafin mawsu'a ne gunin da mayari ya je ya ɗauko sai na je na ɗauko nima ne mishi irin yadda ya yi shafi shafi to da littafin ba tsare yake ba ala hurufin ma'ajin ba ba shafi shafi one by one haka na bin gaji ina tsaye na zan san kuma maganganu ne a gurgurta kawai ka iya ganin ya magana wannan anan ya magana wancan ya magana wancan ya kaza duk da na samu inda ya maganganu akan wannan sun kai wajen abubuwa kuɗi wanda tabbas ɗan shi ɗin ake nufi har na nakalin da bai kawo ma na gani a ciki wanda ya fafa ne wannan ɗan shi ake karfi ba uban ba wanda da shi ne ke so ya kauce ma isnadin da Muhammad bin Amr Muhammad bin Amr alƙama kamar nan ce mutum ya kawo shi mutabi to asalin isnadin da ya dogara da shi mutum ya dogara da shi wajen irfa'in hadisin da yake so ya tafi ko shi ne akwai wancan kitabin yake so ya ce ba shi da tauki wani tafi ingancin kuma akwai silaf wanda imam malik ya rawaito shi ma muhammad bin amr bin alqama til ya rawaito ta wancan hanyar til to akwai silaf fil rafi wal a wancan hanyar to shi ne ke so na cewa wancan da akwai silaf fil rafi wal waqfi nan ita ce kawai ingantacciya sannan kuma shi shine rabe, amma ba mai haifar waya ba saboda fatawan malik ya saba ma abu don haka nan ta nan ne zai rinjaye ta nan ko ƙasan murku abin a gada wani mutu'atta asubanci ne ya marya mutu'attubin jiddin to bayanan da yadda ta tattauna ba za a iya kwafowa a tattauna a rediyo ba ba wata zai gari da haka da sun da ana jin magana na bari ce da inganta Allah ya shirya ta Allah ya shirya ta Allah ya shirya ta subhanaka wa bihamdika